kamar yadda bayanai suka iso gare mu daga mutanen da suka ga irin barnan da udawan suka aikata ya faru ne a ƙauyuka sama da goma wanda bayan lalata amfanin gona da shanu kan yi har ila yau sukan yi fyaɗe da kuma kwacewa manoma kuɗaɗe da kuma wayoyin salula muhammad sani wani ga ne ya mini ƙarin bayani a hirata da shi ta yawar tarho amma bana sai abin ya canja salo kuma sai suka shigo da wani irin fuska sun shigo suna cutar da mutane suna cinye amfanin su kuma sannan ba su barin su a yau dinnan abin da nake gaya maka akwai matasa wadda yanzu haka daga bangaren lemo wanda suke asibiti akwai kuma waɗanda na san da yawa amfanin gonan su duk ya riga da ya lalace ba san ya za su yi a wannan shekaran ba zuwa yanzu kuma har yanzu gaskiya abun bai tsaya ba ana yi kuma na tabbatar maka mutane da wanda yanzu hakan nan abin ya faru da su jiya da dare a musu barna. Akwai rauni har ma da sara da cire kuɗi a aljihun bawan Allah da kuma kwace masa waya don ya faru da kani ga bawan kwamishinan lafiya a garin daɗin kowa. Wannan abu muga ne mun je kuma mun gaishe shi a asibiti. Maji Dauda Batari shine kwamishinan tsaro na cikin gida a jihar Gombe ya yi bayani a hukumance kan batun a hirata da shi ta yawar tarho. na je gwana mun saurari zai daga shi wajen sarkin gwana na je ba mun saurari bayanin su na kuma je shi daɗin kowane da na gaya ma sarkin ya masu muka yi magana nan to shine su yi iyakan kokarin su na fadakar da su makiyayen musamman ma wayanda suke na cikin ƙasa na namu su kuma su taimaka wajen samun wayanda suka fito matafiyan nan kuma ka san da aka yi ba rasa bata gari yau a cikin su tunda sun suna da yawa kuma in sun ga inda mutane za su gan su kuma su ba mu labari sai su je irin ƙauyuka da suka inda yana da nesa to shine halin da muke ciki amma yanzu da ke ma magana wani tsohon shugaban karamar hukumar yamal tude ba da ya fuskanci bala'in udawa a lokacin da yake mulki ya shawarci gwamnatin jihar gombe da ta hanzarta kawo zaman lafiya a tsakanin manoma da makiyaya a yankunan da udawan ke tu'annati sunana haruna muhammad saman jabawa deba tsohon shugaban karamar hukumar yamal da balhar government dole gwamnati ta tsaya a wannan haraka ba abin da yake wa talaka zafi a zo ya shuka wata watan biyar watan shida watan bakwai watan takwas watan tara watan goma ya fara ɗiban amfanin gonarsa rana ɗaya a zuwa cikinsa gonansa. yanzu kama abin na jiya ya yi tsamari ana fyaɗe ana kwace waya ana kwace dukiyoyi ƙuda wanda suke shigowa su suke kwace waya da kuɗi da suna fyaɗe wa mata ina jin hankalin gwamnati ta ɗaya ta yi tsayin daka ya yi gaggawa kawo zaman lafiya a ƙaramin hukumar ya mulɗe ba da akko da kwami da sauran lokacin da na irga A akan makiyaya na manoma abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a Nigeria.